da na ce batun jashi kwai singa abu ne yana da ban takaici amma kan mu manta blame nan duka yana kan ndc ne musamman honorable alhaji muntaka mubarak kusa bi nisa on what? These are playing with broad Ajua Everyone Okay, you have to hold it steady it, for me. Give so. it to your, give it to your. Okay, you, you have to share with me so that, okay, you hold it. And so that this camera can so pick it. We'll give it a time. So suddenly okay. they just ran away from they just ran away from uh, the, the, the So so Percy, you would have to capture this for me. So this is uh, the honourable mi- mi- minority leader saying that. Oh, Oh, oh, sorry, you yeah, to. My phone, phone, is a complicated one. Sorry, forgive me. It's a big man's phone, so uh, <laughs> it's a big man's phone. Uh, usually that. So okay, you, you, may you may have to hold it then, so that uh, Ima can capture it for us. Hold so it steady and show it to the camera. Of, you stay out of trouble. No, no, I'm not staying out of trouble because Percy is not ready. That's why I'm asking for Ima to hold it for, for you. Percy, you are ready. Okay, so, so let me have it then. Came, she yes, Percy she came ready. in this private jet around 11 p.m. that okay. day, so she couldn't have been part of that parliament. Hmm. Okay, do we have it now? Okay, so this is it. This is um, what uh, the Honorable Harun Idrisu says. And for unfortunately, for those of you on uh, 3FM 92.7, you can't uh, get, on this private jet. It. So she, you say she arrived at 11 p.m yes, around that time. Okay. But certainly not before Parliament adjourned. Right. She couldn't have participated in the proceedings right. of Parliament. So it's HB Joe, that's the uh, that's the plane. Yes. This is what the yes. minority leader says. Yes. Okay. So we so we're one three seven one three seven. So within the meaning of Article 104, it was a defeat. Mm. So you don't come with the posture. that I have the numbers. What numbers? It is not numbers sitting outside, it's numbers present and voting. I've had some members. To jama'a, wanga duka yana cikin abin da ya na ce abin da ke faruwa da jashi kwesinga da kuma ilabin da aka fasin nan duka sanadiyar NDC musamman wani abin mun ta Daru ne wanga to last two months kenan ko three months november 30th 2021 aka ce wai aduwa safi ta zo parliament wajen so ba ita ne? few days later haruna idris ya je wanga magana ya kawo confirmation ya gwada muna cewa kaman ba ita bane ga, ga plan da ya kawo ta ga lokacin da ta zo sai sa ba ita ta zo parliamentin nan ba me yasa wani abu alhaji mun ta kama barik bai je ya make sure kaman. an fi da Joe safi cikin parliament ba saboda impersonation is a crime the same Ajoa Safo Haruna Idrisu the leader of NDC in parliament ya bar mun fahimci kamar ba ita bane ya kawo evidence ya wada da duniya mun da kan Mubarak bai je yayi magana kai ba yau da kore su sun sun violate constitution he has problem with that yana da matsala da wannan da an kori aduwa safu tun december january da kuna ga an pass ma an yi batu ma za kawo e kuma to suwa suka yi rauni na sanadiyar a sanya da za a kori aduwa safu da leadership in parliament Arun idris da muntaka mubarak na ndc That is what happened. So an wayi gari at the same Aduwa Safon impersonation which has been confirmed by Haruna Idrisu. The NDC had no problem with that. basu su da matsala da wannan. Ba su da matsala da wannan. Amma suna da matsala da a safun da ta violate constitution even though impersonation is a criminal offense ya ce tana jail a stripunta off anybody da yanzu aka zama nan gan aka kama ni on impersonation basis by the laws of Ghana ban taba yin zama eh, eh, eh, MP so it is part of abin da za a doki a disqualify wani in mai shi da shi ya pick nomination forms ko kuma zai je contest for mp ko kuma ka zama mp in ka yi abin da inda kai ba mp ba ne ka yi abin nan wannan abu ya disqualifying ka to wannan abu ya ci a ce wannan abin nan da ka yi nan an ja kunnin ka a tuwa safu impersonation haruna idris ya confirm they didn't mind ba su. saboda sun zama sun zama mata da miji ne cikin parliament su suka san amfanin da suke samun kawunansu wajen kawunansu shi aka bar mu wai soyayya ne ba we come mu shi sa kesin wani abuja kwesin ga da ba da anya short ndc 20 still ba ya pass 11. E yes saboda mun san kamar kana need 138 ka pass bill gana yau ka take decision da addu'a safo impersonation nan sun push mun yi programs kai aka push aka make sure an strip ta off her position saboda it is a criminal offense saboda bayan an yi impersonation nan gari ya waye da ta zo parliament she ta tashi ta ce wai ita ne so ta yi karya and the oath because on the 7 uh, on the 6 eve of 6 January 2021, they all swear under oath. So in kana before Parliament, back again, Korea, that is perjury. Da ta komo shi ta ce wai ita ne, da Idris daga bayan zai ce muna ba ita ba ne. What happened? Wake batun impersonation ta kuma. da Aruna Dirisu, the Honorable Muntaka barki da all NDC members, including John Dramani Mahama da Esi Odun Ketiya da Ofoswampofu, da sauransu nan baki dai duka wake yi. Kuma da mutane raga kuna share abin da kuka dama da shi kowane dauda shi ku sha'ani. Ba gaba kasan da doka ke aiki. Ya za ce a whole parliament a yi impersonate wani a shigo parliament a samu a leading member of parliament haruna idris ya zo ya confirm kamar impersonation ne ya tabbata kuma ana zaune lafiya lau har ya zo ya kai the same person da ya yi impersonation nan the same person nan kuma ya kuma taka dokan kasa a zo za a ja kunnin shi mutanen shi ma na so a ja kunnin shi because chairman sabosu afin your markets a nudon pre sauran nan duka they are tired of her she mu samu wadanda muke ga kaman su da su check the current government in power nan she mu samu leading members su guda wani abu mun ta kama bari she zo yana defend kaman ba anya har ya kare ga ya muna kaman kar speaker ya accept any petition outside parliament kafin mu wayo kai ka kanka parliament amma lokaci ya kai kuma lokacin ya kai ne in dai ana kiyayya ne shi dai ku da kuka je kuka yi kishin dr jibril har ya rasu ku jiri gaba